ya hau yana ya shiga duniya wai wai akto ma musa eh? na kaya fito da hawa ne ya wani irin abu kai ne hawa ne fito ne kai dai ka bari wasu hikimomi ne eh. domin kwalle ya fito mm-hmm. sai da ya juya eh. tun da ya riga ya saba <laughs> a kotu hikima da ake koyarwa kawai ta yadda za ka yi hawa kuma mana tunanin hawayen nan ba za su zo su ba sai da nayi hikima iya hikima na fito da hawaye kuma yanzu ga idan kuma yayi fari kana baka kukan ba a to haka abin yake a dama eh, shi ma kansa idan ai ya saba amma dai yau kaman yau dai kaman kai ka take nan da abin nan ko wallahi ba nayi da ti ba ah, a wanka na yau sai da kilin kilin kadai sai da kilin mana banda sabulu ruwa kuma gare wani shida shida <laughs> kuma so san wankin tukunya ba ba zan karfe wannan rigar to wai hade kai ne eh a ta yi Sannu. Ka ka. Rigar ma ka gugda biyu ce. Gugda. Ka hawa ta fa. Gaskiya ka hawa ta. The thing is not easy. Ah gaskiya. Okay. Allah. To. Allah.